أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله إن قد لتفنوا سيكون يجوبة لتفنوا فأصوت فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi talatin ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta dace da 24 ga watan takwas miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci na Masjid bilal bin rabah a nan jihar e garin kefi jihar nasarawa inda muka saba hakuwa a irin wannan lokaci domin karatu cikin wannan littafi mai suna kaifa a wuladana wa ma huwa wajibul aba'i wal abna na babban malami Muhammad bin Jamil Zainu Allah madaukakin sarki ya ji kai ya gafarta mishi yau ita ce zamanmu na uku zama ta uku a cikin karatunmu na wannan littafi har ila yau muna magana akan wasiyyar lukuman lukumanul zuwa ga ɗansa a zamanmu ta ƙarshe mun tsaya a wasiyya ta goma mun tsaya a wasiyya ta goma inda yake ce maɗan waƙfif fi cewa ka saisaita tafiyarka karkarin ka tafiya ai imshi mashyan muktasidan laysa bi bati'in mutasabbitin المتثبط ولا بالسريع المفرط عدلا وصفا بين بين yace mana ka rinka tafiya karkarinka tafiya kaman ana binka a guje kuma karkarinka tafiya kaman mara lafiya an gane ku ba a so mutum in yana tafiya a yi tsammanin ko bai da lafiya ne ko ba a so mutum yana tafiya a yi tsammanin ko wani ne ke bin shi an fahimta ku ka tafiya irin na masu hankali yana daga cikin kuskure a tafiya sai mutum yana tafiya yana waige mutum yana tafiya yana juya baya ya tafiya yana juya baya wannan alama ce ta rashin hankali an gane ku ana so in kana tafiya in ma wani abu ya faru da kake so ka gani ta baya to ka juya ne ka gani sai kuma ka cigaba da mutu ya cigaba tafiya amma ba yana tafiya yana yana waigawa kamar bai da gaskiya ba alama ce ta rashin gaskiya yana daga cin wa'azi da lukumanul hakim ya yi maɗansa a nan muka muka tsaya a zamanmu da ta gabata wasiya ta goma sha ɗaya ya ce masa wabbud min sautik Wabbud min sautik ka sassauta muryanka a sassauta murya ba a so mutum duk inda yake ana magana ya zama muryar shi shi ake ji an gane ku ya zama muryanki ne kadai ake ji wannan kuskure ne ya zo kina muryanki baya yin kasa ta yadda in kika yi magana sai an ce sai me kika ce kuma kar yayi sama yadda ya wuce jin wanda kuke magana da shi ya kai wani daban wanda ke ma wani guri an fahimta kare zama kullum in kina magana sai a rinka tambayin kin ce mene maimaita irin ba a ji ba kuma kai zama in kika yi magana to jin muryanki yana wuce jin wanda da shi kike magana a ya kai zuwa ga waje kuma shine malam waqdud min sautik shi malai ce ai la tubalik fil kalam karke zama kina wuce iyaka wajen magana wala tarfa sautak fi ma la fa'idata fihi karki daga muryanki a lokacin da daga muryan bai da fa'ida a lokacin da daga muryan bai da bai da fa'ida kai zama ke kullum maganarki muryanki a dage ne sama kawai wannan kuskure ne ya zo duk lokacin da aka ji muryanki kin daga murya to an san dole akwai wani abu da ya sa dalilin wajibi ne a daga murya shi ne ma ce ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه ولذلك قال ده wannan dalilin ne ma a ƙarshe da yake waqdun min sautik yace inna ankara al-aswati la sautul hamil sai ce ai mafi munin murya ita ce muryar jaki mun ta wajen kukan jaki ha kukan jaki ai ba dadin ji ko kuma in jaki na kuka duk wata murya ba a ji a wuri so da muryan yana da yana da sama sosai kuma akwai birkitarwa an gane ku to kaga Allah madaukakin sarki sai kwatanta wadda baya sassauta muryansa sai Allah ya kasanta muryan wannan da muryan jaki wannan ya isa zama dalilin da zai sa ki kokari ki rinka sai ta muryanki in za ki magana so da jaki yana daga cikin dabbobi halittun da Allah maɗaukakin sarki ya yi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta. halittan Allah ne amma kuma halitta ce mara albarka halitta ce mara albarka shi babu wani abu da ake amfana da jaki da shi in ba dora mishi kaya ba ba wani amfani bayan wannan na jaki saboda dukkan wani wata dabba dukkan dabbobi kashinsu ana yin taki da shi amma na jaki baya yi to shi ko tsutsa baya bin kashin jaki eh dukkan wata dabba in aka yi shuki ya ci shukin na iya sake tsara ya gyaru amma in jaki ya sa baki a shuki shukin ya mutu ke inda tsautsayi zai sa jaki ya balle mishi kumba jaki ya yi sanadiyyar kumban ke balle da kofatarsa kona mai kama da haka to kumban ba zai taba dawa ba har abada kowane irin dabba ko da kaza ne shine dabba a cikin dabbobi wanda ake amfana da su mafi karamin kwakwalwa ko an kika yi kiwon kaza kika dan daure shi aka ci sati ɗaya zaki sake shi kisa in yadda zai mai amma jaki in zaki shekara biyar ko dubu kullum daga nan zaki kai shi bakin titi ki dawo da shi duk ranar ne kai shi bakin titi kika bar shi ba zai dawo ba bai san hanyar gida ba ko zai kara gaba ne abin shi shi ko zai ta tafiya ne sai inda aka sai inda aka yi da shi ya kauce zai kauce shi yasa ko ya zo inda ganin gini ne shi bai sani nan gini ne ba hanya sai dai in ya ci karo sai gano ke nan ba hanya bane sai canza hanya shi haka halittar jaki yake haka Allah shi kuma ya halitta shi shi yasa yana daga cikin dabbobin da suka fi kowane dabba saukin a fata su so shi zai bambanta mai shi da mara shi to sai Allah ya siffanta wanda shi ko da yaushe muryansa a sama ko da son shi yake yi sai Allah ya siffanta muryan da muryan jaki ashe ba ta yanta miki abin da yake haramun bake an fahimta ku sai malai yake cewa qala mujahid yace ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri daga cikin tabi'ai mujahid bin jabar abulhajjaj almaki yake cewa inna aqbaha aswati la sautul hamid lalle mafi munin murya ita ce muryar jaki ay ghayatu man rafa'a sautahu annahu yushbahu bil hamiri fi uluwihi wa raf'ihi cewa duk wani wanda yake daga muryarsa sama bisa sama da bukata to muryar tana kama da muryar jaki wajen yadda ya ɗaukaka muryan yadda ya ɗaga muryan wa ma hada huwa baridun ila ta'ala tare da haka kuma duk mai irin wannan Allah maɗaukacin sarki baya son shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi cewa daga cikin mutane waɗanda Allah baya son su akwai al-sarsaruna wal mutashaddiqun al shi ne wanda shi duk inda aka je damuwan shi ne kadai a jimure shi da kuma almutashaddiqun ko da yake suna so su ne su zama ahead of everybody to waɗannan duk wanda haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki baya son su ka zauna ka jira in yanayi ta sa kai ne za a ji muryan ka sai a ji in yanayi ta sa wani ne za a ji muryan shi a ji in ma aka ce kai ne za a ji muryanka kasancewa akwai wanda ya fi ka cancanta sai ka ce wane ya fi ni cancanta sai kai koyi da annai musa annai musa shi kadai allah ya naɗa annabta amma kuma sai ya nuna to shi yana da in'ina yana da dan uwa harun shi ko bai da in'ina sai ce wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni sai ke allah ga dan uwa na haruna ya fi ni iya magana ya fi ni za a fi fahimtar shi sama da ni so ka aike shi tare da ni sai zama ya karfafa mun gwiwa mun tafi wajen sabon kuma Allah sai ya amsa an gane ku so ka karki zama daga cin al-sarsarun karki zama daga cin al-mutashaddiqun sai malaka cewa wa hada tashbihu fi hada bil hamiri yaqtadi tahrimahu Yake wannan kwatantawan da Allah madaukakin sarki yayi na mai irin wannan muryan da jaki yana nuna haramcin mutum ya zama haka yake wa zammahu ghayataz zam kuma wannan suka ne Allah madaukakin sarki yake ma mutum mai irin wannan siffan kuma sukan matakar kaiwa wajen ya kai matuka wajen sukan irin wannan ɗabi'a tsara kai zama daga cikin ɗabi'unki wanda yana ga cikin ɗabi'un mata da yawa wasu ma makaranta suka fito amma wanda ke cikin gida yana jin muryan hiransu akan hanya suna tafiya wannan lalacewa ne lalacewa ne kuma rashin kunya ne kawo haka da lalacewan 'yan zamani amma duk wanda ya sani a baya iyayen ba haka suke ba ba haka suke ba in ma mace za ta fita ta je wani guri da rana to za ga rarrabewa take yi rarrabewa take ba a zuwa anguwa sai da yamma bayan an kira magariba wallahi na san lokacin da har aikanmu ake mu duba maza sun shiga masallaci in maza sun shiga masallaci duk za a taje anguwa kuma za a yi kokari a dawo kafin maza su yi idar da sallar isha su fito daga masallaci so da iyayen mu da an ai magariba ba sa barin masallaci sai isha za a yi kyau ku duba maza sun riga sun shiga masallaci tukun sai a fita je anguwa in ba janaza ko wani abu na lalura ba da wuya kaga za a je anguwa da rana yanzu ba da ranan ba ma ana tafiya ana hira ana shewa kaga mata manya wasu ma matan aure ana tafiya ana cin abinci a hanya je je muna tsaye a nan wata yarinya budurwa ta ta wuce haka tana shan abu da hannu malam zai zage kira ta yace ke zo ita ki dai tafiya kina shan abu a dole ita baturiya don what's wrong with that wala haka ta irin ita baturiya what's wrong with that so da ita ba nuna mata hakan matsala ba ne ba nuna mata hakan zubar da mutunci ba ne da kima ko namiji ne ba dai mace ko ga namiji ne a tafiya hanya kara cin abinci shi yasa wajen malamai malamai yana daga cikin siffan da in aka ga mutum yana yi ko ya karantar da hadisi daga annabi ba a karba a ce an taba gani shi yana tafiya a hanya yana cin abinci ba zai kara ce annabi ya ce a yadda ko da namiji ne balle kuma mace Allah ya samu gyara mala yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laysa lana mathalu saw al'aid fi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma ya'udu fi qayhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba mu da wani misali mafi muni da aka bayar kamar misalin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ga wanda zai yi kyauta ya karfi kyautai shi ya ce al'a'idu fi hibati wanda zai yi kyauta yau ko yanzu an jima ko gobe sai ce na fasa kyautan ban kayana zalla sallallahu sai ce in kuna so ku fahimci munin abin da ya aikata ya ce to kamar kare ne ya yi amai kuma ya lashe aman ta ko faɗa ma ba daɗin faɗa ku ba ma daɗin ji to haka kwatankwacin wanda zai yi kyauta yau gobe kuma sai je ce ba na kayana ai yana faruwa ku. wasu ma iyayensu ne suka yi kyautan su kuma sai su sun fasa kyautan ana rikici sosai akan wannan zaga iyaye za su yi kyautan gida ko fili ko wani abu bayan uban ya rasu sai 'ya'yansu ce su ba su yadda ba a ba su kayan su sai ai da dama ba ya rubuce ba da su ba ayan albarka wani su kuma baban yana ganin ai mu musulmai ne akwai aminci ba sai na rubuta ba kuma kowa ya san su ya yi kyauta ce su ba ruwansu wannan tsakaninka ne da babanmu yanzu a ba mu kayan ko ba nasu ba ne so da arga an yi mai an yi kyauta kuma wanda aka ba shi kyautan ya riga ya ƙarfi kyautan so da ma ka'idan kenan amma misali inda da aka yi kyautan sai wanda aka ba shi kyauta bai zo ya karfa ba sai wanda ya ce ya yi kyautan sai ya rasu to shi ba maganan kyauta kuma sai dai su magada in sun ga dama su baka wani abu a cikin abin da aka maka kyautai shi an gane ku amma an riga in kyauta wanda aka ba shi kyautan ya ɗauki kayan shi shi kenan to ku yanzu kuka zuka ce ba ku yadda ba a ba ba ku yadda ba ne yanzu dai ku azzalumai za ku kwace kaya a wajen mai shi an gane ku to duka za ga ana samun wannan yace sa'an nan annabi sallallahu ya faɗa cewa idan idza sami'tum siyahat diyaka min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadu billahi minash shaitan fa innaha ra'at shaytanan annabi sallallahu alaihi ya ce idza sami'tum siyahat idan kuka ji charan zakara in kuwa duka zakara ta yi cara to fas'alullaha min fadlihi ku roki Allah daga falalansa duk lokacin da kina zaune kika ji zakara ta yi cara to nan da nan ko ki nemi gafara ko ki tasbihi ko ki roki ki addu'a ki roki Allah abin da kike so mazalla ce fa innaha ra'at malakan ce duk lokacin da kaga zakara ta yi cara to ta ga mala'ika daga cikin mala'iku rahman shi yasa ai haramun ne zagin zakara da Allah ce la ta dika ko ko la ta diyaka manzo Allah ce kar ku rinka zagin zagin zakaru kar ku rinka zagin su me yasa yace fa innaha tuqidukum lis-sala saboda ai suna tashin ku ku sallah in har kuna da zakara a gidanku to kuma kun makara sallar asuba to sai dai in akwai kasa a cikin ku mun san kasa ko sai dai akwai mai bacci irin na kafa ko wanda ya sha biliyan 5 zai bacci har na awa 40 mazalla ce to ku daina zagin zakara ai tana da alfarma tun da har take tashin ku kuyi sallan asuba sannan ya faɗa mana cewa in kuka ji zakara ta yi tara to ku roƙi Allah da lallai zakara ta yi tara ne so ta ga mala'ika sai ce wa idan samiktum nahiqal himari amma kuka ji kukan jaki fata'awwazu billahi minash shaitan to ko nemi tsarin Allah daga shaitan me yasa ce fa innaha ra'at shaytanan manzo Allah ce duk lokacin da kuka jaki yayi kuka to ya ga shaitan ne shaitan na gurin in kuka ji jaki yayi kuka to shaitan ya zo kusa ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya tsare ku daga sharri shi to fa wa me wannan me wanda bai kuka sai in shaitan na guri Shi ne Allah ya siffanta muryar shi da muryar wanda yaushe daga murya yake da ba a bukata a yana cewa wannan ɗabi'a ce mummuna ba ɗabi'a ba ce mai kyau an gane ku Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to waɗannan su ne wasu yoyi guda goma sha ɗaya da waɗannan ayoyi na cikin suratul luqman suka yi bayani kai. sai malai ce min hidayatil ayat menene abubuwan da waɗannan ayoyin suke shiryar da mu zuwa gare shi sai malam zai mara bayani daki daki don fahimci me ake so mu ɗauka a waɗannan ayoyi a wannan wasiya Hakim ya hakim yayi madansa yace abu na farko mashru'iyyatu wasiyyati alwalid li ibnihi bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah abu na farko da ake so mu ɗauka mu koya daga wannan wasiya ta luqman cewa fahimci cewa lallai abu ne mai kyau abu ne wanda shari'a ta yadda uba ya ije ɗansa ya rinka masa wasiya akan abin da zai amfane shi duniya da lahira haka luqmanul hakim ya fara masa da magana akan lahira ya bunayya la tushrik billah ko yayi masa magana akan mu'amalansa da mutane la tusair da tsakanin da iyayen shi dukun wasa inal insani bi walidai. yami tsakanin da sauran mutane wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kai zo mai girman kai sannan kuma mai tsakaninka da kai kanka ma ga yadda zaka yi mu'amala da kanka kaga abin da zai amfane shi duniya da lahira ya ida dan yake mishi wa'azi akai to hakan abu ne wanda shari'a take yake kwadaitarwa shari'a tana son iyaye su rinka zaunar da 'ya'yansu suna yi musu wa'azi suna yi musu wasiya ina so kai kaza ki rinka kaza kaza ba kyau kaza yana da kyau Allah yana son me kaza kuma rinka encouraging din su wajen su yi wannan aiki ba kawai a rinka fada a shiru ba an gane ku abu na biyu malati albadu bit tauhidi wat tahdhiru min ash-shirki li'annahu zulmun yuhbitu al-a'mal zai zama daga cikin abin da za iyaye za su rinka mai ƴaƴa wa'azi a kai shine su fara musu da tauhidi kuma su tsoratar da su daga shirka so da shirka wani irin zalunci ne wanda yake rusa aiki gaba da in har a ayyukan mutum akwai shirka a ciki to dukkan ayyukan da yake na lada ba a ba shi ladan ayyukan da ya na lada ma kafin ya fara shirkan rushewa suke yi mun gane ko yasa shirka shi ne babba shirka shi ne babba amma in mutum ya zama shi ko liman ne ko ƙarshen kira ya sallah kenan ko a ce liman ne shi amma kuma yana shirka ya yada da duba ya yada da tsubbu ya yada da canbi ya yada da laya ya yada da kambu ya yada da can abubuwan ya yada in abu ya same sai ya je a duba mishi in abu kaza ya ce an samun hannu bari in je walan wane kaza ha ba sai nuna inda aka sa hannun ba shi ya yi da wannan to ko liman ne wallahi bai da sallah duk zumuntan shi bai da lada duk aikin haji shi yawon yawon buɗe ido yake zuwa duk azumin shi yiwon banza yake sha So da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min lakafin Allah ce inda za ka yi shirka to dukkan aikinka gaba ɗaya za su rushe kuma za ka zama daga cikin hasararru in ji Allah to kai duk wa nasiha da wa'azi a matsayinku na iyaye da za ku yi ma 'ya'ya ya zama abu na farko kuna tsoratar da su daga me daga shirka ku nuna musu girman tauhidi ku nuna musu hatsarin hatsarin shirka so da su guji shirka su yi riko da tauhidi sai a gudu tare kuma a tsira tare abu na uku yace wujubu shukuri lillahi walil walidaini wa wujubu birrihima wa filatihima daga cin abin da zamu koya daga waɗannan ayoyin sotu lukuman shine zamu fahimci wajibcin dole ne ya zama daga cikin ɗabi'anmu muna gode ma Allah dole ne zama garjin ɗabi'unmu muna gode ma iyayenmu dole zama daga cikin ɗabi'unmu wajibi ne mu rinka biyayya daga iyayenmu ko mu rinka sada zumuntan iyayenmu wajibi ne ba ganin dawa ba ne ba optional ba ne dole ne ki rinka gode ma iyayen ba daga cikin ya faɗa a nishkurli waliwalidai ilayya almasir ya ce ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka sannan makoma zuwa gare ni take saka dole mu rinka gode ma iyayenmu kamar yadda za mu rinka gode ma Allah dole mu rinka biyayya ga iyayenmu dole ne mu rinka sada zumuntan iyayenmu ba wani yana da ƙari, yana da wa yana da kaza yana da kaza to dole wannan bayan Allah ya zama akwai alaka na kusa tsakaninmu da su an fahimta ku abu na hudu yace wujubu ta'atil walidaini fi ghairi ma'siyatillah daga cikin abin da zamu koya a wannan ayoyi shine wajibi ne mutum yayi da'a ma iyayensa in suka ce kai dole kai fi ghairi ma'siyatillah a abin da yazo ba saban Allah ba an fahimta ku ba ki da wani dalili na saba ma iyayenki matukar abin da suka ce ki ba sa'a ma Allah bane an fahimta ku ba na gaji ba ina da uzuri wani uzuri kike da shi akai uzurin iyayenki wani uzuri kike da shi su uzurin su nawa suka fasa saboda ke uzurori nawa suka fasa saboda ke ha uzuri nawa ana yin ana yin albashi ya yake za ko ba fastam akwai school fees akwai books akwai sabon uniform akwai sabon jaka ko ba aka bane kuma kila da yana so ya ci kaji kaban guda takwas kafin wata ya kare don dole a rage da biyu ko uku ai uzurin shi ne ya fasa shi ma yana so ya dinka sabon kaya amma ya fasa da in aka in ya dinka sabon kaya zai sa sabon kaya je ba da haƙurin kana kori yaron shi a makaranta a ga alfahun matsala yi ko ba haka ba ne? ila motan shi ya ta gagara tashi wata da watanni an mishi bil sai ya samu kudi wannan yaron bai da lafiya in ya samu kudi za a koma makaranta in ya samu kudi duka uzurorin sai ke ne don ya ce ki kaza ko ta ce sai ki ta kira da uzuri ha dole ne ki da'a ma iyayen ba ki da wani uzuri ba ki da wani uzuri ki haƙura da naki uzurin ki uzurin iyaye in kika haka Allah madaukakin sarki kuma sai biya ki amma in abin da iyayen suka ba da umarni akai sa'a ma Allah ne to sai ayi musu nasiha a ja hankalinsu da tausasawa ba da tsageranci ba malai li le rasuli sallallahu alaihi wa sallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah babu da'a da biyayya ga wani abun halitta in har wannan ɗa'an zai kai ga sa'a ma Allah yace inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ana yin biyayya ne a abin da ya zama sananne a shari'a shona wannan hadisin muttafaqun alaihi an ali bin abi talib radiyallahu anhu balaki abu na biyar daga cikin abubuwan da wannan ayoyi na cikin suratul luqman suke shirye da mu zuwa gare shi Shi shine wujubu ittiba'i sabilil mu'minina al-muwahhidin wa tahrimu ittiba'il mubtadi'in wajibin bin hanyar masu imani masu kadaita Allah bace wa tabi' sabila man anaba ilayya ko ka bi hanyar waɗanda suka koma zuwa ga Allah su ne mummunai masu imani kuma waɗanda suke kaɗaita Allah da tauhidi su ne zama wajibi mutum ya bi hanyarsu Wata tahrimu tiba'il mubtadi'in sannan yana zama da haramcin bin hanyar yan bid'a Wadda za su ƙirƙiri abubuwa su ce in aka yi za a samu lada alhali ba Allah ya ce a yi ba ba manzan Allah sallallahu ne ya ce a yi ba Allah da manzansa su kaɗai suke faɗan abin da aka yi za a samu lada duk wani wanda ya ce kaza yana da kyau in an yi za a samu lada kuma ba Allah bane yace ayi ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi ba to dan bid'a kenan dan bid'a kenan an gane ko sai mu ce ya bar mu mu gama wanda Allah ce mu yi duka ai ba mu gama ba ko mun gama yi yanzu abin da Allah yace a ki ne kike yi to ki kokarin gama wanda Allah yace ki tuku kafin ki gaba da kirkiro wani mutum bai gama abin da Allah yace yayi ba amma yana kirkiran wasu zai ƙara Allah ka shiryar da mu abu na shida muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal anan wal alan wa adamu wa adamu istighfafi bil hasanati was sayyi'at mahma qallat aw sabrat yace daga cikin abinda zamu koya shine muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal anan cewa mu san cewa Allah maɗaukakin sarki yana tare da mu ya san abin da muke aikatawa a asirce da kuma boye ayace ya gunaye innaha in taku mithqala habatin min khardalin ko fatakun fi sakratin samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah saka mu san cewa Allah yana kallon mu duk abin da muke ba za mu koye ma Allah kar mu rinka rena aikin alkhairi ko aikin lada kar wani abu wanda aiki ne na samun lada sai mu ce ai wannan karami ne a'a zai yi wa wannan abin da kika rena shine sanadiyar shiganki aljanna kuma kar mu rena aikin zunubi mu ce ai wannan abin dan karami ne zai yi wa wannan din zai yi wa shine zama sanadiyar shiganki wuta ko ba zai faruwa duka zai iya faruwa ka kar mu rena aiki kar mu ce ai wannan aikin karami ne ba ya tabbata in akai za a samu lada ba to kar mu raina wannan aikin mu ce wannan aiki karami ne ya tabbata in aka yi aikin akwai zunubi to mu nisance shi shikenan mun zauna lafiya an gane ku duk yadda abu ya zama karami kar mu raina shi dai har wannan abu akwai umarnin Allah akai kuma akwai hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akai abu na bakwai malaka wujubu iqamis salati bi arkaniha wa wajibatiha wal itminani fiha a cikin wannan ayo za mu fahimci wajibcin tsaye da sallah wajibcin tsaye da sallah da rukunnan sallan da wajiban sallan da kuma nutsuwa a cikin sallar an mai bayani shine ma'anan a tsaye da sallah ko aka ce an tsaye da sallah ba na nufin kawai mutum ya yi sallah a in mutum ya tashi yin sallar ya yi sallar da farko akan lokaci ya yi sallar bisa karantarwa annai muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce sallu kamar aikin muni ku sallu kuma a samu nutsuwa cikakkiyar nutsuwa a cikin sallar ba a so mutum ya yi sallah kamar ana bin shi a guje kamar yana competition da wani kamar ya yi taimin ne kamar an sami shi stop wace ana jiran a ga wa zai riga wani gama sallah a san wasu haka sallar su take wasu haka sallar su take daga ce bari in yi sallah kin ce to ina jiranki sai da ce to na gama akwai wanda sallansu banbancin shi da hakan kaɗan ne yi. akwai wanda bambancinsu da hakan kaɗan ne wanda kin fara alaula ta yi ya kama kafin ki gama alaula ta idar da sallah ta bambancin shi da yadda na kwatanta ai ba yawa kuma akwai su akwai su a wannan ba sallah ake yi ba ke sa annabi sallah sai faɗi cewa ko wanda zai yi sallah bayan ya idar da sallah sallar za ta juya ta ce ya Allah yadda ya wulakanta ni kai ma ka wulakanta shi kina son haka ba wanda ke fatan sallah ta masa haka saka mu zama masu tsaye da sallah da kula da nutsuwa a cikin sallah ana son nutsuwa ne gaba ne in mutu shiga sallah ka sani cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa al-musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa ne da ubangijin mutum yana ganawa ne da Allah madaukakin sarki saka ki nutsu duk wani tunani duk wani duk wani appointment kina yin iqama duk wani appointment cancel ya jira sallah amma ba sallah ne za a ba shi time so da meeting up da wani appointment ba a sai dai wani appointment a ba shi time so da meeting up da sallah an fahimta ku ana ta karanta mana hadisin anas dan malik Allah ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai kabbaran harama na sallar azhar mutum ya bar masallacin annabi sallallahu alaihi ya je ya biya bukatansa na boli ko bayan gida ya gama ya yi alaula ya dawo masallaci ya tare da annabi sallallahu alaihi bai ruku'u raka'an farko ba ruku'u raka'an farko bai yi ba in yi ruku'u ana sai ce har wani lokaci sai mu manta sai mu sai mu tana ko annabi ya manta ne ruku'u ake so da yadda yake nutsuwa yi addu'o'in da ake a cikin ruku'u da nutsuwa babu garaje to me muke da shi da ya fi sallah dala menene wannan wanda muke da shi da ya fi sallah musamman ma a wannan zamanin to me muke yana addinin bayan sallah shi ne kada ita ce kada abin ta rage mana to shi din ma suna suna ganin bai tantance a kashe lokaci a ciki ba wasu na ganin sallar bai tantantawa na yi sallah sai a ta ƙorafi Allah ka shirya da mu kuma ta aka samu wasu wasu limamai su kuma suna biye wa mutane su da ya zama su zama masu shiryar da mutane ai ai yau da gobe yau da gobe ke sa a saba ai in ai korafi yau an yi korafi gobe ai korafi jibi kana faɗakarwa ko baka daina ba so da ai ba kana yi dan su bane ai kai gara ne saboda Allah ne ya karfi aikinka to yau da gobe za a saba za a saba sai zama mai korafin kuma gobe ya je wani gurin da ba a sallah yadda ya dace sai zama zai korafi ne na ba a yi sallah yadda ya dace to su kuma su limaman sai su rinka biyan wa mutane sai ka je ce zo aikin da ga ana korafi to ai sallah ba gayyata ana raba gorin gayyata na sallah ne don ne zo ya kawo kai ke yi to Allah ya sa gyara abu nan takwas malai ce wujubul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar an ilmin wa lutfin habba istita'atihi bi hikmatin wa maw'izatin hasana ce a waɗannan ayoyi za mu fahimci wajibcin umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki amma in mutum zai zama an ilmin ya zama yana da ilmi da masaniya akan abin da zai bi umarni akai kuma yana da masaniya akan abin da zai hana yi hani a kai. ba da jahilci ba ba da jahilci ba an gane dole yanzu muna muna neman ilimi muna sanin menene dace bane bai dace ba in mun ga mutum yana abu in ba mu da masaniya ko tambayar mu aka yi sai mu ce ba mu sani ba ba shi kenan ba ai ilimi ne ai ilimi kuma kayan waye na Allah ne ai ba kayan gidan wani bane ko ba haka ba bare kai to atin cewa in nace ban sani ba ai ai naji kunya to dama naka ne da ba naka bane ai kuma Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah ya ce an bamu wani abu ne dan kare dan kadan na ilimi dan kadan ne kawai aka mu? ba yawa ba na bane mai yawa aka mu. duk yanda kike ganin malami ya kai ya kawo Allah ya ce abinda na bashi dan kadan ne dan kadan ne shi yasa magabata ba sa jin kunyan cewa ba su sani ba lokacin imam malik ibn anas allah ji gaishe gafarta mishi wani ya tashi tun daga masar tun daga misra ya tafi har madina wajen imam malik da tambayoyi da zai tafi tukun sanda ya sanar cewa zai tafi madina wajen imam malik mutanen gari kowa rinka bashi tambayoyi ya kai ma malam zai je wajen alimu alimu ahlil madina a lokacin imam malik kirarinsa kenan wanda ya fi kowa ilimi a mutanen garin madina gaba har wasu malamai ma a madinan aka musu tambaya aka ce malam mene da hukuncin kaza sai su tambaya imam malik yana gari in aka ce eh sai ce la yufti wa malikun fil madina ka ta ba wanda ya sai bada fasaha imam malik na gari ku je ku tambaye shi to haka da ya sanar zai tafi aka hada mishi tambayoyi da yawa yana murna ya kama hanya ya tafi tambayin maluma suka ce tambayi kusan guda talatin da wani abu ya je fara tambaye malam wani ya ce in tambaye ka me hukuncin kaza mamlaki ce la'adiri ban sani Ya yi na biyu ya yi na uku gaba ɗaya ta fai talatin da kaza nan kwaya uku kaɗa yi malik ba shi amsa sauran ya ce duka ban sani ba wai ya ji haushi ce malam in taso tun daga madina mutane suna jin labarinka na zo na maka tambaya ka ce baka sani ce in ka je ka ce musu ka tambayi maliku dan anas ya ce bai sani ba to me a ciki me a ciki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana musu tambaya su ce ba su sani ba sai na abubakar radiyallahu an an tambaye shi game da fadin Allah wa fakihatan wa abba kalmar wa abba me ma'ananta abubakar ya ce ban sani ba sai aka ce to menene fahimtanka yanzu an tambaye shi ma'anan yadda Allah yake nufi bai sani aka ce to me fahimtanka sai bata rai suka ce idan shi ya ja yake ayi ardin taqilluni ayu sama'in tadhilluni idza qultu fillahi ma la a'lam yace wata saman ce za ta rufe ni wani kasan ne zai rike ni in na faɗi magana game da Allah abinda ban sani ba kuna so ku halaka ni ne nake ban sani ba sai ku ku tambayi wanda ya sani ai muna da yawa sahabbai ko kila ranar da manzo. Allah ya tafsirin bana nan wani yana nan shi sai ba da amsa shikenan an fahimta ku to kai ya zama ko dan kina zuwa islamiyawa waki dai ba kina jin kunyan kara tambaye ki na ba ki ce ba ki sani ba a kin fadi kin fadi ai dalilin ma da ya tabbatar kina zuwa islamiya shine an tambaye ki a wanda baki sani baki ce baki sani ba to ya tabbatar kin yar makaranta ne an fahimta ku amma ya zama duk abin da aka tambaye shi jin sani to gaskiya karatu zuwa makarantar ki akwai question mark ko ke baki fahimtar karatu ko ko malamin ku bai koyar da ku tarbiya ɗayan biyu shi yasa malai ce wajibi ne umarni da kyakkyawa da hana mummuna amma an ilmin da ilimi abinda mutum ya sani shi zai fada wanda baka sani ba sai kai shi yace kuma wa lutufin sannan zaki umar zaki hana ko zaki bada umarni ki da sausauci da tausayawa hasba istita'atihi gurgudan iyawan mutum gurgudan karfin mutum bi hikmatin wa maw'izatin hasana ki amfani da hikima kuma ki amfani da hanyar wa'azi kyakkyawa shi da ƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi da fassaran sahabbai da waɗanda almajiran sahabbai malake qalar rasulu sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wa yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi duk wanda ya gana aikata wani aiki mummuna to ya canza wannan aikin da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba da canzawa da hannunsa ba to yi amfani da harshensa ya faɗa ya faɗi hukuncin wannan abun fa'illan illan yastati in ba zai iya ba fa bi qalbihi to ya kyamaci abun a zuciyarsa kai zauna tare da masu sa'a ma Allah wa zalika a al-iman wannan shine mafi rauni na imani ma ta muslim an abi sa'id al Allah maɗaukacin sarki ya kare da a gare shi abu na tara daga cikin abinda waɗannan ayoyi suke karantar da mu shine asfaru ala ma yalhaqu al-amira wan nahiya min adha wa annahu min azmil al-umur shi wanda zai ba da umarni da kyakkyawan abu da wanda zai hana mai aikata mummunan abu to dole ya zama yana hakuri kuma ya fahimci wa lallai wannan hakurin yana daga cikin abubuwa manya-manya da Allah madaukakin sarki yake so inda ya zaki rinka wa'azi zaki rinka faɗakarwa, in an yi mara kyau zaki hana in kin ga wani yanayin ga warau mai kyau wani baya yi za ki faɗakar ki nuna musu mahimmanci to sai kin haƙuri za a cutar da ke ko cutarwa da baki ila a zage ki a sa miki suna da sauransu abubuwa da yawa daban-daban to sai kin haƙuri sai ki haƙuri to wannan haƙurin abu ne mai mahimmanci Allah madaukakin sarki yana son wanda ya wannan haƙurin abu na goma wanda a kan shi za mu tsaya a yau tilka asharatun kamila kenan ko tahrimu takabburi wal ikhtiyali fil mashi ayoyin suna nuna mana haramcin girman kai da dagawa da jiji da kai musamman a yanayi a lokacin da mutum ke takriya ah, wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur yace kada ka rinka tafiya kana tafiya kana taƙama, kina jiji da kai kamar za ki fasa kasa ha yasa cikin suratul isra Allah ce wala tamshi fil ardi maraha ko innaka lan tasriqa al ard wa lan tablugha al jibala tula Allah ce duk ki duk jiji da kanki kasa ba zai fashe ba saboda takamanki saboda ki. ko ba za ki taba kai dutse girma ba to me naki na jiji da kai me naki na girma kuma inda kike taka wannan. a kwana a tashi shi zai taka ki ba an gaba ne shi zai taka ki yau da gobe Allah sai ya taka ki ko akwatin glass ko aka saki akwatin zai rube yayi ko ba haka bane akwatin zai rube Allah ka samu dace wannan suna daga cikin anan za mu tsaya wasu mala ya kawo wasu goma sha uku mun karanta goma insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ara mana lokaci zama ta gaba sai mu dora daga nan insha Allah Abunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan sun tara sun buge wayannan ne Abunda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana akwai tambayoyi da yawa amma kafin su akwai asamin da kuka bani ku saura kaɗan manta sai malam da zag ya tuna mu ko na zaune sai ga wai malam da zag muka yi gaisuwa ya ce na tuna da tambayin da aka baka nan ne na ce barin tuna maka karka manta to sai na tuna sai na yi bincike a kai abinda maluma suka faɗa asali mace ta aske kanta haramun ko mu yi wannan bayanin ku kuma in ta yi za ta zama tsinanniya so da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa bisa harshen manzansa cewa Allah ya tsine wa mata da ke ƙoƙarin kamanceceniya da maza haka ma Allah ya tsine wa maza da suke ƙoƙarin kamanceceniya da wa da mata maza su aka ce su yi aski mata kuma aka ce su bar gashi an fahimta ko wannan kenan to in ya zama game da Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen da Sheikh Abdulaziz ibn Baz dukan an musu tambaya akan to in mutum bai da lafiya sai zama mace ce ba ta da lafiya sai zama ga cikin sharuɗan da likitan ya bayar da za a yi magani ta warke daga wannan rashin lafiyan sai an aske mata kanta to ya hukuncin wannan balwar ka ce in dai da wannan sharaɗin ne kuma ya zama likitan an aminta da shi ba kawai lalatacce ba ne suka ce in ta yi askin saboda sa maganin ba kuma ko babu wani kafara a kanta au fahimta ku ai a baya na ce an ce akwai kafara ma ban san me kafaran ba ku to yawwa maganan da ya fi tabbata shi ne babu kafaran komai a kanta so da wannan lalura na me na rashin lafiya an fahimta ko amma in babu rashin lafiya ta yi to ta sani sunanta tsinanniya Ta ta tuba ta ta giba ta ta sadaka in Allah ya ga dama ya yafe mata kafin ta mutum Allah ya ga dama kuma ya zautar da ita wannan tsakaninta da Allah sa hadu akwai matsala ku Allah ya samu gyara wannan shine a takaice wallahu a'lam na'am na'am ta jarirai jariri jariri lokacin da aka haifi jariri mace ana option ne ba dole bane a mace aski a matsayin ta na jaririya in aka mata kuma ba a yi laifi ba a matsayin gashin da aka haife ta da shi amma in ba yi ba kuma shi ma ba a yi laifi ba an gane wallahu a'lam an ce rashin lafiya inda har rashin lafiyan ba za a warke daga shi ba sai an yi to ya zama lalura ke an gane ku to kai ko da farkwata ne ya danganta da yanayi akwai wanda yake yin wasu da sai an yi askin misali akwai wanda kuma ko ba yi ba haka sa magani Allah yana kawo mafita sau wannan take cewa assalamu alaikum ah, tana tambaya ne game da ayoyi goma na ƙarshen soto ali imran tun daga inda fi halƙin samawati wal ard har zuwa ya yi ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun cewa ta ji an ce in mutum zai karanta yana cikin addu'o'i da ake bayan an farka daga barci, da manzo Allah yake yi Ta ji an ce amma kafin mutum ya karanta ya daga kai ya kalli sama tukun sai ya karanta shin hakan gaskiya ne eh haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kafin ki karanta ki daga kai ki kalli sama haka manzon Allah manzon Allah duk lokacin da ya kanta sai ya daga kai ya kalli sama yana kallon sama yana karantawa an fahimta ku yawa wannan take cewa assalamu alaikum Allah ubangiji ya saka da alkhairi amin malam dan Allah ina son amun ƙarin bayani akan karanta laqad ja'akum waya ake yinsa sa kuma akan me ake yi kila ta ji labarin wani lakani ne ku to gaskiya ni dai abinda na sani laqad ja'akum aya ne a qur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sai karanta ka bai da ke karanta ayan qur'ani amma akwai wani abu bayan wannan ban sani ba gaskiya ya kace abin da na sani kin wallahu a'lam ah wanda ke cewa assalamu alaikum malam shin menene hukuncin mutum musulmi wanda ya je jana'izan wanda ba musulmi ba ko ya je mishi gaisuwa mutum musulmi baya zuwa jana'izan wanda ba musulmi ba ko da makusancinsa ne kuwa sai dai a halin da ya zama babu wadda zai yi janazan kuma ba wanda zai biya shi kuɗi ya yi an fahimta ku wannan ya zama babin barura kuma shari'a bai yadda a wulaƙanta gawa ko da gawa wanda ba muni musulmi ba ne ke sa a musulunci ko a yaƙi ne aka wadu tsakanin musulmai da ba musulmi ba an kashe wanda ba musulmi ba a sassara gawon shi shari'a ya hana an gane ku yau to in ya zama a wannan halin to babu laifi ya je janazan amma ba da wannan dalilin ba haramun ne mutum ya halarci janazan wanda ba musulmi ba an gane ku to zuwa gaisuwa fa babu laifi don kuna makwabtaka da mutum an masa rashi ka ce masa ya haƙuri Allah ya ƙara haƙuri Allah ji kan musulmi ba shi kenan ba ai koma ai nace kuma kusanci duk kusanci duk kusanci Allah ƙara haƙuri Allah ji kan musulmi Allah ƙara haƙuri sannu ko Allah ƙara haƙuri babu laifi wannan ba laifi bane shari'a bai hana ba. wallahu a'lam na'am take cewa wanda ke cewa wai Allah ya ƙara musu nauyin ƙasa ni da na jawo wasa suna fara amma suna ganin wannan babu bukatan wannan addu'a babu bukata Allah ƙara haƙuri Allah ji kan musulmi shikenan ba mu ta gurin ba wanda ji salam malam na'am ce in iyayenka ne ko su ne ai duka bisa wancan ka'idan ne a ba za ka je ba za ka je ba za ka je ko da iyayenka ne lokacin da abu talib ya rasu wane ne abu talib kawun annabi ko kuma baban sai na ali ko ba haka bani kuma a lokacin babu wanda ya taimaki annabi kamar shi amma lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi a inda ya rasu sai na ali shi ya zo ya faɗa mishi cewa baban ya rasu kalmar da ya zo ya faɗa min ne inna an makal mushrik fadimat haka sai na ya faɗa ma annabi ce kawunka mushrikin nan ya mutu so da ai ba su da alaka wancan musulmi ne wannan ba musulmi ba su da alaka babu gado tsakaninsu ba komai can manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da babu wanda zai masa janaza je ka nemi wanda za su masa janaza ka dawo sai na ali ya tafi ya nemi yadda aka yi aka binne shi dawo manzo Allah ce je yi wanka haka wannan shine tsarin musulunci wanda ce malam wai an ce idan ka samu sallar juma'a raka'a daya to cika raka'a daya ko mutum zai e in mutum ya zo masallaci sallar juma'a sai samu raka'a daya cikakki don ya tashi zai cika ta raka'a daya ne ya samu juma'a amma mutu ya zo masallacin juma'a liman ya riga ya dago daga ruku'un raka'a na biyu a kaga zai samu ma sujada biyu ko a ko yayi azhar ko ne wani masallacin da ba ya juma'a ba ya je juma'a amma bai juma'a an gane ko ana samun sallah ne in an samu raka'a cikakkiyar raka'a wallahu a'lam wannan tambaya tambayoyi guda hudu ko a takarda da tambaya ta farko kace menene hukuncin wanda baya jin maganar iyayensa baya biyayya gare su wani lokaci ma ya rinka hararan su ko zagi a bayan idan su ko mai kama da haka wani zai ce kila karamin yaro ne ku amma har da manya ina taɓa yin kes ɗin wani a shekaru ma ya girme ne a lokacin kusan shekara biyar kona mai kama da haka ba shi maman shi da baban shi ya sa su a gaba ya ce Allah tsine muku albarka washe ya tsine musu albarka suka kira ni ina gida kaji kaji abin da wane na ce yana ina ce yana gida yana gida ce to na ce to kar ku bari ya fita sai dauki wa na kira shugaban yan banga wallahi abin da nayi kenan aka zo aka dauki aka ji aka mishi bulaloli masu kyau ya kuna a wajen yan banga wallahi ya da ku iya da kuwa duk aka sake sake a mashin yazo ya nemi ya fiya so <laughs> yana faruwa wannan kuskure ne kuma laifi ne babba don da ya mutu da irin wannan ɗabi'a to gaskiya ba zai sai dai ya ji labarin mu aljanna insha Allah mu muna can amma babu yadda zai mutum ya mutu bai jin magana iyayensa kuma ya shiga aljanna ba zai yi ba zai yi balle kuma wanda zai zage su manzo Allah ce duk wanda ya zagi iyayen shi Allah yana tsine mishi albarka saka iyaye ba abun wasa bane kun san iyaye kuwa tambaya ta biyu take cewa yaro ne karami amma kuma yana da dogon hannu to shi yana da laifi abubuwan da yi mana yana sata to in yi sata yana da laifi ko kuma laifin yana kan iyayen shi ya danganta yaro karami wanda bai kai a fara wuta masa laifi ba in ya sata bai da zunubi amma a gane shi ya sata dole biya dole biya amma ko bai da zunubi a wajen Allah dole amma dole biya wancan zunubin haƙƙin Allah ne shi Allah ya yafe na shi amma haƙƙin bayi Allah bai yafe sai an biya in yi kuma ya zama iyayen shi akwai guduma da suka bayar wajen ya zama haka don lokaci wasu wani lokaci iyaye suna ci waɗanda suke ba da guduma ɗa ya zama haka don ya zama akwai gudumansu wajen hakan to su suna da laifi duk lokacin da ya sata su suna da zulubin sata su ma an gane ku duk lokacin da ya sata suna da zulubin sata to kuma daga nan in ba ɗauki mataki ba in ya girma kuma sai abin ya wuce inda ake inda ake tsammani akwai wani wani mu da yake ba mu labarin wani da ya aka kai shi kotu ne aka kai shi sun yi robbery shi am roba ne suka yi robbery aka kama su da ƙarfe kotu ta yanke musu hukuncin kisa sai ce yana da roƙo zuwa ga kotu roƙonsa shi ne don Allah kotu ta haɗa shi da mahaifiyarsa ne a wannan hukunci me faru ya ce wallahi tun ina yaro tun ban san ko ba na fara ɗauke-ɗauke amma duk abin da na ɗauka ta san ni na ɗauka amma ba wanda ya ce na yi sata duk wanda ya ce na yi sata to sai an su da ita haka har na girma har na gaba secondary school ban laifi da na zo na kai munzulin da kuma yanzu na fi ƙarfi in ga ɗaga tulo yanzu na bukatar rike iphone ina bukatar shiga mota ina bukatar in yi kaza to kaga dauke dauken shaguna ba zai yi ba ya koma tara hanya ya koma tara hanya so inda iyayen suna da abin da suka bayan na guduma wajen haka to lallai iyayen suna da laifi sai a dauki mataki duk abin da yaro zo da shi a tambaye shi daga ina ya samu duk abin da ya faɗa a bincika kuma a koya ma yaran gaskiya a koya ma yara gaskiya amma ke ma kin saba ƙarya yana gani to ke ma kika tambaye zai ƙarya zai ƙarya Allah Allah ka shirye da mu da zara'a mu baki da take ah. cewa tana buƙatan addu'a wanda addu'a wata addu'a ce za a bata wanda za ta yi idan wani abu ya bijiro mata ko ya tada mata hankali ko na mai kama da hannu take wata faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insha Allah Allah madaukakin sarki zai yayi sai kuma na karshe ce ta bukatun addu'a kakanta bata da lafiya ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ya Allah ka bata lafiya jinya da kai Allah ya sa kafara wannan tace assalamu alaikum alan Allah ya bamu ilimin koyar da wasu amin take cewa makaranta take zuwa kuma a makarantar ita take zuwa na ɗaya amma daga bayanin abubuwa sai suka canza saka tana bukatan a taya ta da addu'a ta koma zuwa na ɗayanta za mu taya ki da addu'a Allah ya buɗe miki kwakwalwa ko da ba ki zo na ɗaya ba wata yana daga cikin abinda iyaye da yawa suke yi a wannan zamanin wanda ya yi kontributin sosai wajen yara da yawa su ma rage kokari a makaranta shine muna ba da priority ne akan position da yaro ya zo a makaranta kuma kuskure ne mu rinka ba da priority akan performance din yaro percentage din yaro ba position ba akwai wanda zai zo na ashirin a cikin su ashirin da biyar amma ya fi wanda ya zo na biyu a cikin su ɗari ƙoƙari ba ka ba ne ko sai hankalinmu yana kan position shi yasa su ma makarantun suka fi ba da mahimmanci a kan position ni na son makarantar da ni na sani makarantar da ana iya samun fas guda biyar kuma aka samu fas guda biyar kaddara a kaddara da gaske ne sun yi bracket a kaddara da gaske ne wanda ba zai yiwu ba to a ka'idan positioning sai dai a samu six position a ko. a to kuma za a sake samun second sai ka ga class of 25 students last position 8 position ne kai kaji za ga yaron ka yi 8 ne out of 25 baka san shine last a haji ba ba labari aka bani ba ba ba labari aka bani ba ni haƙul aini ne waɗanda ya balazin wasu da suke kora makarantar su bar makarantar saboda da ha'inci ne Allah zai tambaye su Allah zai kama su saboda da ha'intar yake da iyaye me yasa saboda da iyayen su ma damuwar su position din ne ba performance din yaro akwai lokacin da yaro zai zo start wani semester ya zo first amma lokacin da ya zo start din nan ya fi kokari compare result din zaki ba ma gaba ɗaya ba cumulative average ba a individual subject performances last time a mathematics nawa ya ci this time nawa ya ci last time a qur'ani nawa ya ci this time last time a physics nawa ya ci this time nawa ya ci yadda ake rating performance din yaro inda zai zama haka kike rating performance din yaron ki zai zama ba su da damuwa da position kuma su ba zai rinka tashi ba akan position zaka position ba shi bane Allah madaukakin sarki ya baki basira da fahimtar karatu shine in Allah baki basira da fahimta kika kullun ke ce first amma performance ɗinki yana haurawa to wannan shi aka fi so amma zama ke ce first amma kuma saboda yaran hajin suna ƙara koma ba ke sa kika ci gaba da zuwa first ta kaga ba garin neman gira an rasa ido kenan ko ba haka ba yawwa Allah ya sa mu gani Allah madaukakin sarki ya bude mana kwakwalan mu baki da tambaya ta ƙarshe da zamu karanta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam mutum ne ya yi kyauta ok eh sai ya mutu ya yi kyautan mota sai ya mutu amma motan ba a ɗauka ba sai bayan ya mutu sai matar ta hana motar to malam tana da laifi mun yi wannan bayanin ko? in aka yi kyauta in na ce wane ce na'am ka zo gidana ka ɗauki mota ta iri kaza na baka kyauta sai ka ce sai gobe zan zo sai na mutu yau da daddare shi kenan magana gari ba maganan kyauta ai ko na sanar da duk garin nan na sanar da su kyauta bai yi ba sai dan na danka maka makullin motar da takardun motar dama ya sune motar amma mukullin motar na gurina takardun motar na gurina ko baka zo ka dauki motar ba sai na mutu yanzu mota ta magada ne ba ta wace zaka in ma in ma in iyali na tace ta yadda ba za a dauka ba da a ba ta yadda bane a dama nata ne ba ta yi kyautan bane yanzu so da ni na mutu ai ai kana faduwa ka mutu abu uku ne kawai naka abin da ka bari abin da za a shirya ka da shi likafani abinda ka bari za a cire a siya sai dan wani ya bada shi kyauta da turare da waye wanda za su haka kabari suka ce sai an biya su a ka za a cire a bayar ba za a ce ga kai da kuɗi a zuwa neman sadaka sai dai in wani su ne voluntarily kamar mu a Najeriya Allah ya taimake mu da masu da masu imani da yawa za ga ma har tarihi ake na hakan kabari likafani sai ka ture za ka ce ga gidaje da yawa wasu sun siya sun tara amma in babu in ba yadda za in ba abin da za a dauke ka akai ka makabarta za a tira kudin ka a sa a man motan ka dauke ka a motan ka akai ka makabarta ɗaya kenan na biyu in akwai wanda suke bin ka bashi ha sai kuma wasiya da ka wasiya kace in na mutu shi kuma wasiya yana fara aiki ne bayan mutuwanka in kana da rai shine kyauta wasiya kuma bayan mutuwanka in na mutu a ba wani abu kaza in kana da rai ka ga damar ka yi kyauta da komai kuma ka bayar ka zauna daga kai sai kai sai gidanka in ka mutu ba wanda ya je ce a ba mu kayan mu a a yana da rai shi bayar amma bayan sai ka ce in na mutu a ba wani abu kaza to shi ma an ka mutu fa ba dauka kawai za a bayarwa sai an tattara abin da ka bari sai a duba abin da ka ce a bayan nan ya balu din shi yake akan abin da ka bari in ya wuce 1 over 3 na abin da ka bari wanda aka ce an bashi za ce to kai hakuri sai dai in su magadan sun ga dama su ce to tunda dai an ce a bashi to mu dan diba mishi an fahimci ko amma in ba wannan mu baka da wani haƙƙi akan abin da ka mutu ka bari in ka mutu ka bari kenan na magada ne sai da kuma suka yi da shi an fahimci ko wallahu a'lam wannan take cewa sai ko mutumin da ya kyauta ya dawo ya ce ka bashi bai kyauta ba ko ba za a bashi ba a ya riga ya kyautan kuma ya bayar an karfa an ɗauka to ko ya zo ya ce a bashi a ai ba nashi bane kuma ba nashi bane kuma sai dai in yana da bukata ya roƙa ko ya siya sai dai yana bukata ya roƙa ko ya ce wallahi ina da bukata ko zaka siyar mu to kaga irin wannan kuma in dai zo da laluma da irin wannan wani lokaci zaka yi kaji tausayin a to dauka dama kai ka bani ko ba ga bane tabbatar bukatan ce ba ba mugunta ba wallahu alam duka sauran tambayoyin nan sai hakuri sai lokaci na gaba tattara shirya su na ce fa tambaya na ƙarshe ne da na'am to yi na ƙarshe to babban magana ni babban ban son magana kalmar nan ba wallahi bai da dadin ji akwai dalilai da yawa da suke sa mace ta nemi saki ce a shari'ance wasu dalilai ne suke sa mace ta nemi a sake ta dalilan suna da yawa a ciki akwai dalili na rashin lafiya a ciki akwai a yi aure kafin a yi auren ba a san cewa